الشيطان الرجيم المقاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu inna irko subhanahu wa ta'ala sabu kan no dama anirke be hunkuna irgo alahado Kan ga wafa kunda alsilamatarai hando kan gine safar da daba kaina a zari waran kacin yin kanta annabi sallallahu alaihi wa sallam. hijira kan a taimaka ga madina a gwanda giri zambar foda da zangutaci da waitaci cindi Ta ce. Eh, insha Allah irko bona da dara irka nan kai irgo koi da daura da gina matkan irgo dona gate lokaci ka lokaci da irko subhanahu wa ta'ala ana ta irse in kuna gano gati daura hinzanta da irko ba a yarda e eh, tirhin kano ga gandi daura wani wura tirgina gano gati ad-durusul muhimma لعامة الأمة للشيخ العلامة آه، الشيخ عبد العزيز بن باز دير كوي با الفقا كانغا كاير سيدا تشوان ديونغو الشيخ الدكتور مرتضى محمد سليمان إرتري كانتا منطقة تكملة نغنوغتي صفة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من takbiri إلى التسليم كأنك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث محمد ناصر الدين nga mo kanga kayda irse nga nogati a sheikh ibrahim ahmad as-sunni da irko ba e aga ku bandi zama za daura ginara irsintin ga kyau amma man ku bai irko ba aga ku bandi irse to hay kanga de jinda e durusul muhimma ga kai da alfagaga kayda irseno hawskinaga yadinno e talhiso sifat salatu nabiyo mo alfagaga te insha Allah yi iga tega tancarga matka irga donada wadin se irga sannono alfaga se doctor docteur tafaddal mashkuran ma'jura sani الحمد لله رب العالمين مقدمة إيه. كاس إيه. النسخ يعني طبعا ده الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, yau insha Allah a cikin wannan daura eh, karatunmu zai kasance a cikin littafin eh, sheikh abdulaziz bin baz الدروس المهمة لعامة الأمة wannan littafi ne wanda yana da muhimmancin gaske ya kumshi abubuwa waɗanda muke buƙatuwa zuwa gare su abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci wanda muke buƙatuwa zuwa gare su wannan littafi kuma babban malamin sheikh abdulaziz eh, ibn abdullah ibn baz rahimahullah ya rubuta shi ne nasiha wa gama garin musulmi matsaloli ne waɗanda bai kamata a ce musulmi ko da ba ɗalibin ilimi ba ne ya jahilce su ba don haka kamar yadda malamin ya ishara a cikin sunan littafin darussa ne waɗanda suke suna da muhimmanci abubuwa ne wanda wajibi ne akan kowane musulmi ya san su yanan koda dai mutum bai wuce su ba to kan mutum ya kasance ya jahilce su idan aka ce gama garin musulmi mun san da cewa su ne idan mu ba mu kasance cikinsu ba su ne iyayenmu ne ‘yan uwanmu ne ƙarnanmu ne matanmu ne da abin da ya kama da haka yana wannan yana mu ishara zuwa ga mu mai da hankali game da wannan risala wadda eh, babban malami sheikh abdulaziz ibn bas ya wallafa eh, za mu shiga ina tsammani baya bukatar tarjama sheikh abdulaziz dai sananne ne alamun fi ra'asihi narun Eh, sunan shi shekha abdulaziz ibn abdullah ibn abdurrahman ibn muhammad ibn bas rahimahullah an aihe shi hijira tana da shekara 330 a garin riyadh a mamlakatul arabiyyar ta saudiya ya rasu kamar yadda muka sani eh, hijira tana da shekara 400 da ishirin da ishirin wanda yawa daga cikinmu sun yi zamani guda da shi sun rika karanta littattafan shi da fatawoyin shi sama a cikin eh, jara'id tun yana da rai rahmatullahi alaihi Allah Ubangiji ya karɓuran shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suka ma addini hidima a wannan eh, zamani namu Eh, yana ɗaya daga cikin manya-manyan a'imma kenan na ahlus sunna wal jama'a eh, a wannan karni namu yana cikin kuma waɗanda eh, ake kyautata zaton cewa su ne mujaddidai na wannan addini a wannan karni don haka za mu shiga cikin ainihin littafin ba sai mun ɓata lokaci ba akan tarjama ta mai littafi ganin cewa lokacin takaitacce ne ita za eh, eh, duk ɗalibai irin wannan nuska ke gare su ko eh. saboda shi malamin sheikh abdulaziz ya ba wannan risala tashi ya ba ta muhimmanci sosai shi ya sanya bai gushe ba a lokacin eh, zamanin shi yaushe yana kawo canji cikin wannan eh, risala shi ya sanya nusar in littafin ya kasance daban-daban don eh, taba ta ƙarshe an buga ta ne a shekarar da ya rasu rahimahullah ya yi ƙare-ƙare a cikin ya sake tartibin wasu abubuwa shi ya sanya idan muka ga saɓani na nusar kan mu ɗauka cewa kamar kuskure ne Eh, amma nuska ta ƙarshe an buga ta a shekarar da malamin ya rasu rahimahullah na tsammani kowa wannan nuska ke gare shi ko? ita da aka rama rahim yau wato an gani a mukaddima ina ga ɗaya ne ba eh. za su tafi a bangaren kenan sai na jiya shi ko hmm. bismillah ar-rahman rahmanir rahim المقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه كلمات معجزة معجزة في معجزة في بيان بعد ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جوا إنه جواد كريم ni nuska ta babu basmala tun daga na almuhimmin a nuska ta babu bismillahir rahmanir rahim da almuqaddima yake fara eh, alhamdulillahi rabbil alamin idan ko sawan akwai basmala ko babu basmala duka babu matsala eh, idan aka kharraja shi akan cewa eh, baban khutba ne kenan ba sai an yi basmala ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude khutbobin shi da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh idan kuma da basmala ana harraja shi akan cewa baban sako ne manzo sallallahu ya kasance eh, bal kuma shine sunna ta annabawa kamar yanda yazo eh, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim yana idan an harraja shi akan cewa eh, sako ne risala ce wasiƙa ce basmala ake buɗe shi da shi in an buɗe harraja shi akan khutba ne ba sai an ce bismillahir rahmanir rahim da hamdala ake buɗe ka ce alhamdulillah al-muqaddima al-muqaddima gabatarwa eh, ko ka ce al-muqaddama duka yana wuciya eh, wasu malamai suna bambanta tsakanin muqaddima da muqaddama idan aka ce muqaddima shine gabatarwa wadda zaka ka yi kahin ka shiga ainihin abin da kake son kai magana a akai in aka ce muqaddama kuma littafi ne wanda kamar ya kumshi wasu abu wasu matsaloli waɗanda suke eh, da su ake farawa a cikin wani wani fanni kamar mukaddama eh, ta eh, ibn salah mustala a ah, mustala kaga ba wai mukaddama bace sana shiga littafi duka littafin gaba ɗayan shi ake kira da mukaddama ko kuma muqaddama ta usul tafsir ta Sheikhul Islam eh, Ibn Taymiyyah littafin gaba daya ake kira muqaddama ba muqaddima yayi ba sannan ya shiga cikin ainihin littafin gaba daya littafin ake kiran shi muqaddama yace alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah shi shi kadai wanda ke shi shine ubangijin dukkan talikai dukkan ababen halitta alif wallam nan gurin lil istighraq ya kumshi dukkan dukkan yabo idan aka ce yabo menene yabo yabo shine ka eh, ka sifanta abin yabo da sifata kamala a bisa wajhi na girmamawa da so mun gane ko kenan alif wallam wannan ya kumshi dukkan sako lillahi na lam lil eh, ikhtisas na keɓanta ne Allah shi kadai ya keɓanta da irin wannan yabo gane ko wanda za a yaba yabo wanda baya da ƙarshe da godiya wadda ba ta da matuka shine Allah kadai bayan Allah babu wanda ya cancanci irin wannan yabon mu dauka cikin eh, mutane wane ne hifalala shine manzo alaihi salatu wassalam shin manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan yabo bai cancance shi ba saboda bakka yabon manzo sallallahu alaihi wasallam misali akan ya halicce ka ko kuma yana arzuta ka yana kashe ka yana wannan duka yabo ne wanda Allah kaɗai ake mashi eh amma shi abin halitta ana mushi yabo ne ko kuma a gode mushi, yabo wanda yake takaitacce ko kuma eh godiya wanda take takaitatta akan wani bangare rabbil alamin wanda ke shine mahalicin al'alamin dukkan abin da ba Allah ba dukkan abin halitta shi ake kira da su suna shiga ƙarƙashin al'alamin wal lilmuttaƙin kyakkyawan ƙarshe na masu takawa ne kaɗai su kaɗai suke samun kyakkyawan ƙarshe almuttaƙun su ne wanda suke aiki da abin da Allah ya umarni da shi suna nisantar abin da Allah ya hani daga gare shi wa sallallahu wa sallam Allah ubangiji yayi salati salati ma'ana yayi yabo ga manzo manzan shi eh, manzan rahama wa sallama ya kuma kubutar da shi ya amintar da shi ala abdihi a bisa eh, yayi yabo eh, yayi wannan yabo da ya kuma kubutar da bawon shi bawon shi manzo eh, wa rasulihi kuma manzon shi nabina muhammadin annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanan nan kaga yana tabbatar da abinda ya zo a cikin nasi na qur'ani da sunna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam na harko bawa ne bawa ne na Allah kenan ba a bauta mashi kuma manzo ne ba a ƙaryata shi kuma ana bashi matsayin shi na manzanci ce wa ala alihi aka Allah ya yi salatin nan da kuma eh, amincin nan da kubutarwa ya tabbatar da shi ga alayen manzo alaihi salatu wassalam wa ashabihi da sahabban shi ajma'in gabaki ɗayansu ya ce amma ba'ad bayan haka wannan kalima ce wadda ake zuwa da ita eh, bayan muqaddima idan za a shiga abin da ake son a yi bayani a kai. Amma ba'ad fa hadhihi mu jaza. ko da yaushe bayan amma ba'ad da fa ake fara so da yawa ka ga eh, a cikin hutubobi bayan amma ba'ad wasu ba sa zuwa da fa nan kuskure ne amma ba kamar yadda ya zo a cikin eh, wannan eh, wannan khutbatul haja inna alhamdulillah amma ba'd eh, bayan mun abun ga eh, fa inna asdaqal hadith kitabullah yace fa hadhihi kalimatun mujaza wannan kalmomi ne waɗanda suke takaitattu fi bayani ba'dhi ma yajibu an ya'rifahu al'amma ce wannan kalmomi ne waɗanda suke takaitattu wanda suka kumshi bayani bayani na wani abu eh, wanda yake ya wajaba akan gama garin musulmi su san shi an islam game da addinin musulunci wanda ke shine addininsu wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya san wa'annan abubuwan ya ce sammaituha durusun muhimma li'ammatil umma ya ce wannan littafin na ko kuma eh, wannan risala na amurce ta na eh, sanya mata suna durus muhimma darussa waɗanda suke masu muhimmanci li'ammatil umma ga gama garin eh, al'umma ma'ana wanda ba ɗaliban ilimi ba wanda eh, awam ne ya ce wa as'alullah an yanfa'a bihal muslimin ina roƙon Allah ya amfanar da musulmi da waɗannan darussa wa an ya minni ya kuma karɓi wannan aikin wanda na yi ya karɓan mun shi innahu jawadun karim saboda shi mai yawan kyauta ne mai karamci ne الدروس المهمة الدروس المهمة لعامة الأمة الدرس الأول سورة الفاتحة وكسار السور سورة الفاتحة وما أمكن من كسار السور min suratul zalzalati ila suratul nas talqinan wa tashihan lil qira'ati wa tahfizan wa sharhan lima yajibu fahmuhu yace ad-dars al-awwal darasi na harko yace suratul fatiha yace ya kumshi eh, suratul fatiha suratul fatiha wa ma amkana min da abinda eh, ya sauƙaƙa daga cikin surori wanda suke gajeru ne surati zalzala yana ba da shawara ya kasance daga idza zulzilatil ard ila suratin nas har zuwa suratin nas talqinan ya kasance wannan kuma ta hanyar talqini ma'ana ana faɗa musu suna suna maimaitawa har eh, su iya karanta shi yadda ya kamata Wata sihan sannan kuma bayan sun karanta a gyara musu a gyara musu wannan qira'at ta su bayan an musu talqinin eh, ainihin wannan eh, surori a kuma gyara musu ƙira'a yanda ake karantawa wata filan sannan kuma su hardace a su hardace wa'annan surori wa sharhan sannan kuma a musu sharhin shi domin su san abin da ya kumsa lima yajibu fahmuhu na abin da yake ya wajabta a fahimce shi kenan wannan idan muka diba za mu ga cewa ishara malamin yake zuwa ga cewa wannan littafin ya kamata ya kasance a cikin masallatai da majalis na al'umma ya kasance ana ana karantar da shi musamman abin da ya shahi eh, daga wannan fatiha saboda mun san bayayuwa mutum sallar shi ta inganta muddin da bai iya fatiha ba yana yana da muhimmanci bal wajibi ne akan kowane musulmi ya kasance ya iya fatiha saboda da yawa za ka samu shekaru sun tahi amma ko fatiha ba ta tsaya ba yana wa'annan wannan littafin yana da da muhimmanci ya kamata a unguwarku a masallacinku ka yi halka wadda za ka rika karantar da 'yan eh, unguwarku a wa musamman kan mu shiga cikin abubuwa waɗanda suke masu nauyi ga awam wanda suke rikitar da su mu takaita a kan abubuwa wanda za su amfane su kamar yadda ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce game da wannan kunu rabbaniyin ya ce arrabbani arrabbaniyun humul ladina yu'allimuna sigarar ilmi qabla kibari masu karantar da sigarar ilmi ilmi ma'ana mai sauki dan saboda ilmi babu karami kamar yadda imam malik ya faɗa abubuwa waɗanda suke buƙatuwa zuwa gare su a kowane lokaci mu shagalta da sanar da su waɗannan abubuwan ba abubuwa wanda za su rikitar da su ba kamar yadda yau da yawa za ka ga mutane sun shagalta da wasu mas'aloli waɗanda ɗaliban ilimi ma ba kowa yake fahimtar su ba eh, sai ka sa ma awam ɗin <clears throat> da ƙarshe su ga addinin wannan kawai eh, abin ga eh, rikicin ya yawa a cikin shi Eh, su ga abin da suke bukata wanda yau da kullum suke mu'amala da shi kenan mu yi kokari ganin cewa irin wa'annan eh, abubuwa wanda suke bukatuwa zuwa gare su mun yi tarkizi a kansu ce daga suratul fatiha har zuwa eh, wannan karantar da su suratul fatiha sa'annan bayan fatiha daga ila zulzilatil ard har zuwa zuwa ƙarshe abu na farko mu karantar da su yanda ake mu musu yanda ake karanta wa'annan surori bayan mun yi kuma su ma su mu ji idan sun yi kuskure mu gyara musu bayan haka mu eh, yi ƙoƙarin sa su su ci yanzu misali inda za a samu halakat a ce ta wannan halaka a hadafinta shine Eh, karantar da wa'annan surorin da abubuwan wa'annan da ya faɗa guda hudu a ce duk wanda ya gama shi wannan halka ya gama da ita ya tahi abun ga in ci gaba zai da neman ilimi to wannan eh, alkhairi ne babba idan kuma ya takaita akan wannan shi dai yana da guzuri wanda zai taimaka mushi wajen komawa shi zuwa ga Allah maɗaukaki a addinin shi yana da wani abu saboda wannan zai sa dukkan abin da yake so na addini yana iya yi misali ko qiyamul layl yana iya yi qiyamul layl ya raya dare gaba ɗaya da daga iza zulzilatil ardi har zuwa ƙasa ko da sura guda ko da aya guda kamar yanda yanda muka sani ya samu kenan wani kaso hallau daga maganar Allah ba kamar yadda za ka samu wani ya yi shekaru da yawa ba hatta fatiha ba ta tsayawa ba ko kuma yana fatihar ba yadda ya kamata ba saboda me yasa kawai babu talqini babu abun gyara shine ya karanta da kanshi ko kuma ya karanta wajen wani wanda bai iya karatun ba ne ba yana wannan abubuwa ne wa'inda suna da muhimmancin gaske to san bako eh. karanta fatiha ko to babu da yawa sai eh. hmm? Hmm, to insha Allah karanta eh, fatiha zuwa ƙarshe ko sura sura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 قرئ وإذا وإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا ذا قرأت القرآن كبود أشدا استعاذة معناه نيمان صدي tsarin Allah daga ainihin sharrin shaidan saboda shaidan yana kan hanyarka yana kokarin ya hana ka dukkan wani aiki na alkhairi wannan kuma magana Allah ce wadda za ta buɗe maka ƙohohi na alkhairi ga baki ɗaya kenan dan haka shaidan yake kokarin ya tare ka ya hana ka ya shagaltar da kai da wasu abubuwa waɗanda eh, ba ma wannan hada su da ainihin abin da eh, za ka shiga cikin shi na karatun ƙur'ani shi yasa sai ka nemi neman agajin Allah wajen ya tsare ka daga sharrin shaidan wanda yake eh, arrajim wanda yake abin nisantarwa daga Eh, eh, daga rahama ta Allah bayan haka bismillahir rahmanir rahim kace bismillahi da sunan Allah eh, nan aljar wal majrur wanda suke sun karanci hau, sun san da jar wal majrur yana buƙatar muta'alliq abinda yake rataya da shi ko gabanin shi ko bayan shi wanda da shi ne ake gane ma'anar ma'ana eh, abin da aka faɗa in babu shi ba ba iya gane abin da eh, abin da jarwal majrur yake ne dan muta'alliq din nashi ba ambata shi ba ana kaddara shi abin da yasa ba ambata shi ba saboda a kaddara shi da abin da ya dace da aikin shi mai basmala yanan kaga eh, duk abin da kake zaka yi yana iya dace basmala tana iya dacewa da shi bismillahi zan shiga masallaci bismillahi zan ci abinci bismillahi zan yi kaza da abin da tana iya ɗaukar eh, da abin da za ta yi shi ya sanya shi ne hikimar da ya sanya aka ba zo da muta'alliqin ba nan bismillahi kenan bismillahi in zan fara karatun qur'ani ina mai neman albarka na wannan suna na Allah wanda yake eh, cike da albarka ar-rahman rahim sunaye ne guda biyu na eh, daga cikin sunayen Allah wa'anda aka ɗauko daga sifata rahama wanda na harko shine wanda eh, ma'ana wanda sifar shi ta ta yalwanci dukkan halittun shi dukkan halittun shi wannan muminai da wanda ba muminai ba mutane da wayanda ba mutane ba dukkan halittun shi inna rahmati wasi'at kulli shay eh. eh. sai wannan me yake da suna bangare na biyu na rahama wadda take abin arrahim rahim wanda ya sifantu da rahama wadda take ta takaita akan muminai wa kana bil mu'minina rahima ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wannan bayani ya gabata a kan shi yabo gabaki ɗayan shi ya eh, wannan ya tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ke shine mahalicin dukkan talikai ar rahim shi ma bayani ya gabata a kan shi ba sai mun shiga cikin eh, tafasil ba maliki yawmiddin mamallakin ranar addini eh, can da aka ce rabbil alamin shine mahalicin kuma shine mamallakin kuma shine yake juya su yanda ya ga dama yana idan muka diba wa'annan sifofi wannan sifofi zai iya ba mutum tsoro in muka diba a cikin abin halitta a ce shi shi ya mallake ka shi yake yin abin da ya ga dama da kai to sai kai tsammanin cewa kenan akwai tsanani tare da wannan kana cikin tsoro shi ya sanya malamai suka ce sai Allah ya zo da sifa ta rahama ka san da cewa shi ba irin wa'annan bane ba tare da cewa shi ne mai ƙarhi mai <clears throat> mamallaki yake jujjuya ka yadda ya ga dama ya sifantu da sifa ta rahama maliki yawmiddin kuma shi ne wanda yake mamallakin ranar hisabi da sakamako Addayyan yana daga cikin sunayen Allah yana Allah maɗaukaki shi ne mamallakin ranar hisabi da sakamako don me yasa nan aka aka taƙaita akan ranar hisabi da sakamako saboda saboda a wannan ranar babu wanda yake jayayya da shi amma a nan duniya an samu abin ga wanda suka yi inkarin shi ba su yarda da wannan ba amma a can babu hakan su fir'auna ya ce bai san wani Allah ba in ba in ba shi ba babu wani Allah shine Allah shine mahalicci amma a lahira babu babu wanda zai iya ja da Allah shi ya sanya aka takaita akan malik yawmiddin amma shine malik yawmiddin da malik na yawma duniya da lahira duka shine mamallakin shi malik yawmiddin iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa kenan ban ma bautawa wani a tare da kai kai kaɗai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kai kuma kaɗai muke neman taimakonka ban ma neman taimako na kowa eh, nan wani taimako ake ni taimako na eh, taimakon abin da Allah maɗaukaki bai sa wani yana da iko a kai ba amma taimako na abin da wani yake da iko ba shi abin da shi ne. kakka nemi taimakon kowa ko da abin da Allah ya sa wani yana da iko a kai kamar yadda ya zo cikin hadisin Ibn eh, abbas faida eh, sa'alta fas'alillah idan da wa ta sta'anta in billah idan ka yi tambaya ka tambaye Allah kaɗai. idan kuma za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shi kaɗai. wannan shi ne yi zama kamala ga dan adam amma idan ya kasance abu ne wanda yana da iko akai babu laihi kana iya eh, tambaya wannan babu babu wannan me da suna babu matsala a tare da shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙa wadda babu kwana kwana a ciki mai zuwa har gidan aljanna siratal ladina an'amta alaihim dan sifar ita wannan hanyar ce ita ce sifar wa'annan wanda kama ni'ima ta haƙiƙa saboda ni'ima wadda za ta kai ka gidan ni'ima wadda yake dawwamamma <clears throat> ita ce ni'ima ta hakika ita ce ni'imar da ta hi <clears throat> ta ni'ima ita ce ni'imar da ko da yaushe muke roƙon Allah ya ba mu a cikin <clears throat> a cikin eh, kowace raka'a kowace raka'a da za mu yi sai mun roƙi Allah maɗaukaki ya ba mu wannan ni'imar siratal ladina an'amta alaihim wa'annan wanda kai wa ni'ima Eh, ghairil maghdubi ba wa'anda kai wa hushi ba wanda kai wa hushi sune sune suka sani ba su yaki da sanin su ba wanda a mataki na farko yahuda suka sifanta da wannan sifa eh, haka ne a cikin musulmi idan ya kasance mutum yana da sani amma bai aiki da sanin shi ba shi ma kenan yana cikin wannan wannan <clears throat> abin da <clears throat> muke neman tsari eh, daga Allah ka ya samu cikinsu wala dalin ba kuma sifa ta wa'inda eh, ba hanya ta wa'inda eh, kaɓatar ba wa'inda su a matakin harko su ne nasara wanda suke aiki ba tare da ilimi ba eh, haka ne mu ma a cikin cikin musulmi wanda yake aiki ba tare da ilimi ba shi ma kenan yana cikin ya sifantu da wannan sifa kenan wannan hanyar ita ce muke roƙon Allah maɗaukaki ya tura mu a kai ya sa kuma mu cika a kanta eh, wannan sura eh, duk cikin eh, cikin sallah muna maimaita ta ya kamata kuma lokacin da muke <coughs> karanta ta mu rika halarto da ma'anarta saboda mun san da cewa sallah ganawa ce tsakanin bawa bawa da Allah dan da muka ce Allahu akbar kenan mun ce Allah shine mai girma dukkan wani abu wanda ba Allah ba baya da girma kenan sai mu huskanto mu komo mu maido hankalinmu ga wannan wanda ke ya sifa shine mai girma mun bar abin da baya da girma bayan mu kenan lokacin da muke sallar sai mu halarto da ma'anar kamar yadda ya zo cikin hadisin abu huraira ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam <coughs> yana nakaltuwa daga Allah maɗaukaki cewa Allah yana cewa kasamtu salata baini wa baina abdi nisfain ce na raba sallah nan sallah me ake ni da sallah sallah mai ruku da sujada nan ana nihin sallah fatiha karatun fatiha ita ake nihi da da sallah saboda me yasa saboda eh, kiran abu ne da wani bangare nashi wanda yake mai muhimmanci bai yiwuwa a yi sallah ba da fatiha ba shi ya sanya aka kiraye fatiha aka kiraye ta sallah Allah ya ce na raba sallah tsakani na da bawana kashi biyu idan bawana ya ce alhamdulillahi rabbil alamin idan ya hudu haka eh, sai Allah ya ce ba eh, hamidani abdi ya ce bawana ya yabe ni idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce bawana ya maimaita yabo a gare ni idan ya ce Eh, eh, maliki yawmiddin sai ya ce ni abdi bawana ya girmama ni na abudu." idan ya ce "Iyaka na abudu", wa iyaka na sta'in sai Allah ya ce wannan tsakani na ni da bawana ne na abudu eh, nan yabo ne na Allah yana tabbatar da uluhiyya ga Allah shi shi kadai wa na sta'in nan kuma daga nan nashi ne yana neman taimakon Allah yana neman agajin agajin Allah har zuwa ƙarshen sura sai Allah madaukaki ya ce hada li abdi wa li abdi ma sa'al wannan duka na bawana ne bawana yana da abin da ya tambaya ina lokacin da muke sallah mu yi kokarin mu yi kokarin halarto da ma'anar wannan sura mu yi kokarin halarto da ainihin ma'anar abin da muke yi na ganawa da Allah eh kan mu bari duniya ta ruɗe mu saboda eh, yau abubuwa sun yawa duk mashakil in mugalibi a cikin sallah ne muke muke tunanin su akalla shi wannan lokacin na sallah mu bar shi saboda abin da muka zo domin shi wanda ke shine sallah ganawa da Allah wannan dan babban matsayi ne ga yanzu a ce ko ko shugaban kasa aka ce kana haɗuwa da shi so biyar so biyar a wuni ka san da ba karamin ba karamin mutum bane kai ko to ina ga Allah wanda shine mamallakin komai shine mahalicci a ce ka samu darajar ma da za ka zo ka gana da shi hakku kana magana yana baka amsa yana ya kamata mu mu mai da hankali wajen halarto da ma'anar abin da muke yi ibn al-qayyim eh, eh, ko kuma ce akwai wata risala wadda aka rubuta game da eh, al-majmu' al-qayyim min min kalam ibn al-qayyim a cikin wannan littafin Eh, maganganu ne na ibn qayyim wanda suke baka ma'anoni na ibadar da kake me ya sanya in ka zo sujada kake cewa subhana rabbil azim me yasa kace allahu akbar wannan in mutum ya leka zai ga cewa galibin ibadodin mu yau gangar jiki ce babu rai shi ya sanya eh, me yake da suna wanda ya san abin da yake yake samun dandanan abin da yake amma wanda yake kawai shi dai dan dai ya sabke wa kan shi nauyi to wannan الله المستعان ها المجموع القيم من كلام ابن القيم ها إذا زلزلت لا أصبر بكو إذا زلزلت أه؟ إذا بي كمان إذا إيه ممكن دقوا قاسي لا أصبر بالناس إذا زلزلت آه طيب إذا زلزلت كم زوا كسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى eh, a gaggauce za mu wannan don mu samu wannan Allah ya ce maɗaukaki ya ce idha zulz bismillahir rahmanir rahim idha zulzilatil ardu zilzalaha ce idan ƙasa ta aka gilgiza ta gilgiza wata wa akhrajatil ardu athqalaha wannan kina ranar tashin kiyama wa akhrajatil ardu athqalaha ƙasa ta hutar da dukkan nauyayen da ke cikinta ta hutar da mutanen da aka binne cikinta ta hutar da duka kunus da arzikin da ke cikinta wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ce a wannan rana mutum zai ce menene ya samu ƙasa take take haka wa qala al insanu ma laha yawma idhin a wannan rana za ta ba da eh, dukkan labaranta kenan dukkan abin da aka yi a kanta a ran nan za ta hudu dukkan abin da mutum <clears throat> yake tsammani ya ɓoye ya yi a wannan rana wannan ƙasa za ta yi shaida cewa a rana kaza ka zo guri kaza ka yi kaza wa qala al-insanu yawma idin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka auha laha saboda eh, cewa Allah maɗaukaki shine ya ya umarce ta da haka nan shi ya sanya ta wutar da dukkan abin da ke cikin shi kuma take ba da labarin abin da ya wakana a kanta ya anna rabbaka wa yau mai din ha? yau ma? yau ma nasu ashtata ranar da mutane za su hutu suna wawwatse jama'a jama'a kowa eh, akwai abin da ya shagaltar da shi يوم يخرج الناس الناس اشتاتا ليروا يومئذ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم دومن akwai قراءه ليروا دومن سغا ga ko kuma liyurau ko kuma domin a nuna musu abubuwan da suka aikata liyurau da nan kaga Allah maɗaukaki bai ce ba a wannan a sa kauta musu da dukkan abin da suka aikata amma za su gani Eh, wasu abubuwan Allah maɗaukaki zai yahi wasu abubuwan kuma a sa kauta musu a kai da yi rau a amalahun uh-huh. faman ya amal mithqala darratin khairan yara dukkan wanda ya aikata eh, aiki na alkhairi diyan da yake kaɗan a ranar a wannan rana zai gan shi kamar yadda manzo sallallahu ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talq kakka kakkare na komi na aikin alkhairi tana yawa wannan dan kadan kin shi zai hana mutum ya shiga aljanna ko kuma wannan dan kadan kin da kare na shi zai sanya eh, shi zai sanya ka shiga aljanna kenan kakkare na komi na aikin alkhairi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka ne dukkan wanda ya aikata aiki na sharri ko mun kankanta shi a wannan ranar zai gan shi zai ga wannan aiki na shi إيه. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمجيرات ثبها فعثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وهسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير asante Mungu Juma. Asante Mungu Juma. Sala. Tsaina. Sai dauko dauko nuska. بسم الله الله يتي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا الله يتي ina rantsuwa da dawaki dawaki waɗanda suke fanfalakin gudu wanda suke zuba gudu wanda yake eh, mai tsanani na Allah maɗaukaki ya ce wal'adiya su zabha ya ce ina rantsuwa da dawaki waɗanda suke gudu gudu wanda ya kai mutuka domin kai hari wa ainihin gahurai yace falmuriyati qadha ina rantsuwa da dawaki waɗanda a lokacin da suke tahiya suke tahiya suna hutar da wuta na farko dabhan waɗanda lokacin da dan tsananin gudu har suna hutar da sauti kana ji sauti eh, sauti yana huta daga daga wannan bakinsu suna yunkurin zuwa su kai fari eh, farmaki ga ainihin kahurai falmuriyati qadha wanda dan tsananin ina rantsuwa da dawaki wanda dan tsananin gudu na kai farmaki ga ainihin eh, kahurai makiya suna har suna hutar da wuta a cikin kohotansu kohotansu lokacin da yake buga ƙasa wuta tana hutowa ce falmughirati subha ina rantsuwa da dawaki waɗanda eh, suke kai farmaki da jijjihi da sassa saboda galibin galibin eh, emekir suna farmaki ana kai shi ne da sahi da sahi ake kai shi ya ce fa'athar na bihi naka wanda har suna ta da ƙura eh, ƙura wadda take turnike guri ga gaba ka gana abin da ke gabanka wanda a saman su akwai mujahidun wanda suke jihadi fi sabilillah wa'anda eh, suke mukhlisai wanda suke yin shi akan akan ka'idar shi da ce fawasat na bihi jama'a wanda za su zo su shiga tsakiyar jama'a da wannan eh, me yake suna mujahidin din akan akan su yace innal insana nan Allah madaukaki ya yana rantsuwa da da wayannan eh, dangogi na ainihin dawaki abinda Allah madaukaki yake rantsuwa eh, akan shi shine innal insana li rabbihi lakanut wannan shine rantsuwa akan abin da aka yi rantsuwa wancan shine abin da Allah ya rantse da shi saboda Allah madaukaki yana da dama ya rantse da abin da ya ga dama eh, amma abin halitta baya rantsewa sai da Allah kamar yadda zai zo a gaba rantsuwa da wani Allah wannan shirka ne wanda yake karami yace innal insana lalle al insan jinsin mutum jinsin mutum eh, lirabbihi lakanut game da eh, mahalicin shi la lakanut mai yawan eh, kafircewa ni'ima ne mai butulci ne wa innahu ala dalika la shahid kuma lalle shi mutum mai shaida ne a kan shi da hakan ya san hakan ko kuma Allah maɗaukaki akan wannan mai shaida ne wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi kuma dan adam mutum game da san dukiya nan alkhair ana nihi da ita dukiya game da san dukiya san dukiya shi ya kai matuka yana da tsanani afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur shin bai san da cewa idan aka hutar da abubuwan da ke cikin kaburbura ba ma'ana wannan abin da yake suna mutane da aka aka bubbune wa hussila ma fi sudur sannan kuma aka hutar da abin da ke cikin zukata abin da mutum ya ɓoye wanda sai Allah madaukaki shi kaɗai ya san shi inna rabbahum bihim yawma idin la khabir cewa Allah maɗaukaki a wannan rana game da su mai labari ne wanda yake labarin shi ko kuma eh, eh, labarin shi babu wani abu na cikin lamarinsu wanda yake ɓuya ga Allah maɗaukaki yanan dukkan abin da suka aikata Allah maɗaukaki masani ne ga wannan abu yana daga cikin sunayen Allah al-khabir al-khabir ma'ana masani wanda babu wani abu wanda yake huta daga cikin sanin shi بسم الله الرحمن القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى القارئة ما يكون قصة ما القارئة منين يكي من أكي كرادا القارئة وما أدراك ما القارئة منين يسند دكي أبن دا أكي كرا دا القارئة ما يكون قصة نعم وانا صفاتي دقا تكين صفوفين ko kuma suna ne daga cikin sunayen eh, ranar tashin kiyama eh, sunayenta suna da yawa saboda eh, halaye halayenta suna da yawa kenan idan aka haɗi wani daga cikin halinta wannan sai kasance an ambace ta da wannan da wannan halin saboda tana ƙwanƙwasar zukata yau mai kunun nasu kan farashin mabathuth ranar da mutane za su kasance tamkar malam batata ko kuma a ce kwari wanda suke a wawwatse kowanne sun shiga cikin juna kowanne bai san inda zai yi ba wata konul jibalu kal ihnil manfush nan dutse wanda ke gashi nan kaga ka haushi da taurin shi ya ce a ran nan zai kasance tamkar eh, al'ihin tamkar abduga abduga Almanfush, wanda aka tsatsihe wannan mai ake cewa aka tsatsihe ta ma'ana aka rarraba ta batta batta rike da junanta kaga daga iska ya zo nan da nan sai ya baje ta kenan babu sauran karhi a tare da ita ce fa amma man thaqulat mawazin dukkan wanda eh, mizanin shi a wannan rana yayi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya lalle wannan yana cikin rayuwa wadda take Yarda da wadda shi da kanshi zai yarda da ita saboda yana cikin ni'ima wadda babu ni'imar da eh, take sama da ita yace wa amma man khaffat mawazin dukkan wanda mizanin shi yayi sauki ya saukaka mana baya da nauyi fa ummuhu hawiya to uwar shi ita ce hawiya ita ce wuta wutar eh. wa ma adraka ma hiya menene yake sanar da kai mecece hawiyan nan narun hamiya wuta ce wadda take mai tsananin kuna بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجهيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ما أكينا cewa الهاكم التكاثر ليمن تاردوكيا إتي يا yace حتى زرتم المقابر har kuka ziyarci kaburbura saboda me yasa aka ce har kuka ziyarci kaburbura saboda eh, halin wanda yake cikin kabari tamkar halin maziyarci ne ba guri ba ne ba wanda yake inda zai dawoma ba ya zo ne ɗan lokaci kaɗan sai ya wuce eh, shi yasa na daga cikin kurakuran da kake ji a ce mutum ya je makwantar na ƙarshe makwantar shi na ƙarshe wannan haƙiƙanin wannan kalma za ta iya ɗaukar inkarin cewa ma za a tada mutum za ta iya ɗaukar ma'anar kahurci kenan shi ka gana hatta zurtumul makabir guri ne na ziyara mai ziyara in ya zo dawama yake dan lokaci ne zai ya tafi ya ce hatta zurtumul makabir kalla saufa ta'lamun Allah ya ce da sannu ba haka ba da sannu za ku sani thumma kalla saufa ta'lamun sannan dai kuma da sannu za ku yi sani kalla Allah ce ba haka ba law ta'lamuna ilman yaqin inda kuna da ilimi wanda yake na yaqini wanda babu shakku a cikin shi la tarawunna al-jahim ai da za ku kasance lalle kamar abun kuna ganin kuna ganin wuta kamar gata nan a gaban ku kuna ganin ta thumma la tarawunnaha ayna yaqin yace amma kuma da sannu za ku ganta gani wanda yake na yaqini babu shakku a ciki kowane ɗaya daga cikin mu zai ganta kamar yadda manzo sallallahu ya ba mu labari dan a cikin kabari idan aka ma mutum tambaya ya ba da amsa wadda take mai gamsarwa za ku nuna mishi gidan shi na na aljanna sannan zai ga za a nuna mishi gidan shi na wuta inda inda bai aikin aikin kwarai ba haka shi ma wancan abin wanda eh, bai ba da amsa wadda take da kwarai ba ya ce sun yawmaidin anil na'im Sannan kuma a wannan ranar za a tambaye ku game da ni'imomi da Allah maɗaukaki ya yi muku ni'ima ta dukiya ni'ima ta iya ni'ima ta lahiya ni'ima ta ni'imomi dai ga sunan barkatai wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha eh, ni'imomin Allah ban ma iya kai ƙarshen ƙididdiga su بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل حمزة لمزة الذي الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة bismillahir rahmanir rahim Allah madaukake ya ce wal asr Allah ce ina rantsuwa da lokaci ko kuma ina rantsuwa da lokacin sallar la'asar eh duka wasu malamai sun fassara shi da haka wasu sun fassara shi da haka eh ce wal asr ina rantsuwa da lokaci innal insana lafi khusr abinda Allah yake rantsuwa akan shi shine innal insana lafi khusr lalle jinsin ɗan adam yana cikin asara da taɓewa nan saboda me yasa Allah maɗaukaki ya rantse da lokaci saboda a cikin lokaci ne taɓewar nan take take samuwa kamar yadda a cikin lokacin nan ne mutum yake samun daɗin kai kenan shine zarf in na daɗin kai da taɓewa ya ce innal insana lafi khusr lalle ɗan adam yana cikin asara su ne aka hudda daga cikin wannan asarar illal ladina amanu sai wa'annan wa'anda suke sun yi imani sun yi imani wa amilu salihat sannan kuma suka aikata ayyuka nagari wa tawasaw bil haqq sannan suka yi wa junansu wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr sannan kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri wannan sura ce wadda imamun eh, shafi'i rahimahullah yace inda wannan surar kaɗai Allah maɗaukaki ya sabkar ya ce da ta wadaci mutane saboda ta ƙumshi komi da komi a dunkule ta bismillahi rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumaza ce kalima azaba ko kuma wani guri a cikin wuta ya tabbata ga waɗanda suke masu yi da mutane masu yi da mutane ta hanyar bakinsu ko kuma eh, humaza ne wanda yake da bakin shi da halshen shi ko kuma <clears throat> lumaza ne wanda yake ta hanya wasu gaɓoɓin shi kamar eh, misali ya tsokaci wani yana ishara abun gada gaban jikin shi duka dai cikin yi da mutane ne to wanda suke waɗannan ayyukan Allah maɗaukaki ya ce Wailu lahu eh, azaba ta tabbata a gare su ko kuma wani guri na musamman a cikin jahannama an keɓe musu shi alladhi jama'a malan wa wanda ya tara dukiya yana ta ƙididdiga wannan dukiyar amma eh, sha Allah ni kare kaza ke gare ni eh, miliyar kaza na aje kaza <laughs> kullum cikin lissafin dukiya yake eh, kamar yadda wannan ake bada qissa Sheikh Abdul Aziz Ibn Bas Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yake da yake ba mu labari yace wani mutum ne wani attajiri kullum ya zo majalisin Sheikh Aziz sai ce masha Allah yau ya sai da kare kaza ya samu riba <laughs> miliyon kaza ce Ibn Baz rahmatullah alai baya san wannan sai wata ran yace yace ya fulani yace mu muna da ɗaliban ilimi wanda suke suna da bukata a cikin miliyoyin nan naka ka ba ko miliyon guda <laughs> mu raba musu tun daga nan bai sake zancen karnuka <laughs> riba daga nan riba ta tsaya ta alladhi jama'a malan wa addada yace yahsabu anna malahu akhlada yace yana zaton wai wannan dukiyar tashi za ta dawamar da shi alhali ko inda dukiya za ta dawamar da shi su karun da ba su tahi ba amma duka dukiyar nan ta zama banza ba ta amfane su ba Allah kuma ya batar da ita ya kalla layun badanna fil hutama Allah ya ce ba haka ba layumbadanna za lalle za a jefa shi fil hutama a cikin wuta wuta wadda take da abin da aka aka jefa mata za ta murje shi kaga kamar babu shi sai wannan sai kuhon shi ma adraka mal hutama menene ke sanar da kai abin da ke al hutaman nan yace narullahi al muqada wuta ce wadda take wuta Allah ce wadda take a hure a rura ta ta kai mutuka wajen zahiri allati tattali wa alal afida wadda zahinta yana bulla cikin zukata saboda me yasa saboda zuciya zuciya ita ce daga nan ne duka umarni na ayyuka yake yake hutuwa shi ya sanya kai kan sisi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ce ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasad fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb saboda eh, wannan zuciya ita ce sarki na dukkan sauran gabbai shi yasa aka yi tarsisi a kanta wanda kuma zahin nan zai shahi dukkan sauran gabban ba wai zai takaita kan zuciyar ne kawai ba innaha alaihim musada za ta kasance abin rihi a kansu suna ciki babu wani sarari da za su samu fi amadin mumaddada a wannan gimshikai waɗanda suke abin hudawa. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل شمبك baka الله ما Allah يي دا ما أبو تاجي وابا waɗanda eh, suka zo a bisa jagorancin abraha domin su roshe ka'aba a shekarar da aka aka eh, aihi manzo alaihi salatu wassalam eh, shi ya sa malamai suke cewa wannan sura akwai ishara a cikinta ga aihuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam yaj'al kaidahum fi tadlil yace Allah madaukaki bai sanya bai bata kaidan da suka yi ba eh, lokacin da suka zo suna son su je kaba da suka kusanci makka giwayen idan aka huskantar da wajen makka sai su ki tahiya idan kuma aka huskantar da su ɓangaren yaman inda suka huto sai su kama gudu amma duk da wannan bai zama eh, ibra ba bai zama izina ga su ainihin waɗanda suke son su yi wannan ɓanna ba ya ce allah ya ce wa arsala alaihim tairan ababil Allah ya aika zuwa gare su tsuntsaye waɗanda suke masu yawa tarmihin bi hijara wanda ke su da duwatsu min sijil waɗanda duwatsun nan an gasa su a cikin wutar jahannama faja'alahum sai Allah ya sanya su ka asfin tamkar mami ma'akul wanda dabbobi suka cinye sai ɗan kaɗan wannan da suke bari ta bismillahir rahman rahim da ila fi quraish saboda eh sabo na sabo da suka yi na tahiya zuwa eh, yaman a a lokacin zahi ko kuma da kuma wannan zuwa sham a lokacin a lokacin lokacin sanyi suna zuwa yaman lokacin zahi suna zuwa sham ta ila fihim ya ce sabon nan nasu shi ne rihlata shita'i bulaguro da suke yi a lokacin hunturu lokacin sanyi wasaif da kuma lokaci na zahi fal abudu rabba hadal bait malamai suka ce nan li'ilaf jar wal majrur muta'alliq ne da ƙarshen surata alam tara kaifa saboda nan kenan ni'ima ya abin da ya abin ga fi ya kamata ku gode wa Allah a bisa wannan ni'imar da ya muku da ya eh, hana wa'annan tawaga wadda suka zo domin su roshe Ka'aba kuma wanda ya baku haiba ya sa dukkan sauran mutane yanzu suna tsoron su aikata wannan aikin wanda yanzu kuna samun damar ku tahi ku yi tahiyar ku ba tare da wata matsala ba ya ce fal ya'budu rabb hadal bait to dan haka su bautawa ubangijin shi wannan gida wanda dalilin shi ne Allah maɗaukaki ya musu wannan falala alladhi at'amahum min ju wanda shine ya ciyar da su daga eh, wannan daga yunwa ya kosar da su daga yunwa babu yunwa tare da su tare da cewa basa basa noma cikin sahara suke amma dukkan dangogi na abinci kuma yana isko su wa amanahum min khawf sa'annan kuma Allah ya sanya su a guri wanda yake yana yana da aminci wanda hatta a jahiliya mutum yana jin tsoron yayi yayi wani abu a gurin muta'araf tsakanin su cewa guri ne wanda yake yana da aminci guri ne wanda ba a yin wasu abubuwa a cikin shi lokaci ya yi nan za mu tsira sai